baki mai yanka wuya. Jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Borno ta ƙara tana zargin jam'iyyar APC mai mulki da yin barazana ga rayukan magoya bayanta. Halin ko da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke nunawa ga jam'iyyarsa ya ja hankalin masu fashin baki. Assalamu alaikum. Yayin da tuni aka soma yakin neman zaɓe domin tunkarar babban zaɓen Najeriya na watan Fabrairu mai zuwa. Jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Borno ta sha alwashin kawo canji a jihar ta hanyar ƙoƙarin ganin ta karɓe mulki daga jam'iyyar APC. To sai dai kuma jam'iyyar ta ce a yayin da take ci gaba da wannan fafutuka. jam'iyyar ta apc mai mulki ta soma barazana ga rayukan magoya bayanta lamarin da ma ya sa ta aike da takardar koke ga hukumomin tsaro da dukkan masu ruwa da tsaki kan lamarin Muhammad Jajeri shine ɗan takarar gwamna na jam'iyyar ta PDP a jihar Borno. Muna so mu ga duniya cewa APC suna threatening ɗin, members ɗinmu suna faɗa cewa ko ta yaya za su ci zaɓe, ko za su kashe ko za su binne za su yi shi. Mun ga kuma haka din suna tsoratar da mutanenmu da suke yin mu. Borno da Nigerians kowa yana da right ɗin. ya yi abin da ya ga dama shine siyasa shine demokradiyya duk gwamnati da bai yi abin da talakawa suke so ba sai za a iya a canza shi ko kuma su yi abin da suka ga dama amma a ce in ba su ba ba za ta yiwu ba haka ba demokradiyya ba ne mu 'yan najeriya ne mu ma 'yan borno ne muna da 'yancin mu fita mu nema kuma an mutane suna son mu su ba mu goyon baya su su zaɓe mu Shin akwai wasu matakai da kuka ɗauka ganin cewa kun ce a bainar jama'a kai muku wannan barazana? Eh to shine abin da muke yi yanzu mun rubuta laita ma Inspector General of Police jami'an tsaro, mun rubuta ma DSS, mun rubuta ma Civil Defense, mun rubuta ma Office ɗin National Security Advisor da INEC. Kuma wannan press release ɗin shi ma don a faɗakarwa mutane a duniya su ji cewa mu law-abiding citizens za mu yi abin da constitutional right mu ya ce mai, kuma kada wani ya zo ya ce ba za mu iya yi ba. Ine ne hatsarin wannan la'akari da cewa jihar Borno ta daɗe tana fama da matsaloli da suka shafi tsaro. Hatsari ne babba wannan abu ne da bai kamata ba gwamnati da take kai ta faɗe shi bai jima ba har yanzu ma muna cikin ta mu gama fita ba a zo a ce za a yi irin wannan magana ba magana ba ne da yana sa a mutane su zauna da lafiya su nemi binda za za su ci za su ci za su yi rayuwarsu. za a iya cewa wannan matsalan ba za a kasa raba shi da cewa adawa ba ta tasiri a jihar ba domin kamar jam'iyya ɗaya ce take mulki tun a baya. ba jam'iyya da ba ce a daga 99 zuwa yanzu pdp ta ce sau biyu sau uku akwai lokacin da ma bayan aka kafa gwamnatin bayan shekara hudu gwamnatin ya ci koso ya zo ya bawa baba ahmed jitta who was pdp gubernatorial candidate an zo mu muna ganin na Muhammad Goni 2011 mun ci muna da senatoci biyu cikin senatoci muna da House of Reps members muna da House of Assembly members Borno ma a 99 House of Assembly members yawanci so wannan systematic Benjamin ne ake yi na ganin cewa su nuna wa duniya cewa babu pdp a borno pdp tana nan a borno tun kafawan siyasa 99 har zuwa yanzu to sai dai a martanin da ya mayar kan wannan korafi shugaban jam'iyyar apc mai mulki a jihar ta borno ali bukar dolari ya ce suna bin umarni ne na shugaban ƙasa muhammadu buhari ni na fada wai su lokacin da nace ai president buhari yayi magana yace duk wanda yana so ya sata a kote yace a rabe shi wannan doka ne a Najeriya to mu kuma ni abin da na fada mutane suna surutu a duke su da sanda ko wannan ba zan koma baya ba ba zan janye magana na ba ni ina kan bakana duk wanda zai zo ya bata kuriya mu ya bata borno za mu sa mishi sanda kuma ba sanya haka ba ba danjen sanda eh busheshe din mai yiwa wani yana da ita tunan da ya ca ah, ba zai kama shi ba amma dan yankan zai kama shi ba abin da zai sa ni magana na in koma baya sun yi sun je sun yi press conference a Abuja to in za su yi press conference a Abuja in su indigenous din Borno ne na gaske su zo su yi a Maiduguri akwai kowane paper a Borno me dalilin da za su je su yi Abuja inda su indigenous ne kuma ah, mulkin da suna nema a Borno ne me sai kai su eh a can su je su yi mu muka rike mutanenmu mu muke mai da mutanenmu su gwamna zulum ya gina gidaje da komi da komi ya ba su. to waye a cikin zai zo har ma ya yi da har ma ya saya kusa da wajen eh, zulum ba ma zulum ba ko kusa da ni ba za su zo saya ba to shi yasa ni abin haushi ina gani in mutum ya ce shi a borno pdp eh, ne ma ina jin haushin shi ne wannan masifan da muke ciki eh. sanadiyan pdp ne masifan borno gaba kida na boko haram sanadiyan pdp ne bisa al'adar siyasar najeriya dai kowane shugaba da ke kan karagar mulki kama daga shugaban ƙasa har ya zuwa gwamnoni sukan yi faɗi tashin ganin jam'iyyarsu ta sami nasara ko da kuwa suna a wa'adin mulkinsu na ƙarshe ne domin tabbatar da ganin wani daga bangaren su ya gaje su. Tun a ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2015 da aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a wa'adin mulkinsa na farko. Ya faɗa karara cewa shi na kowa ne, kuma shi ba na kowa ba ne. Da alama kuma waɗannan kalaman ne yanzu haka ke tambari a kunnuwa da zukatan wasu 'yan siyasa, musamman na ɓangaren shugaban ƙasar da kuma jam'iyyarsa ta APC. har wasu ke ganin da wuya ya bayar da gudunmuwa ta keɓance ga janibin jam'iyyar tashi a yayin da yake ƙarasa wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe domin maimaita taron dangi da aka yi wanda ya kai ga jam'iyyar ga nasara a zabukan shekara ta 2015 da 2019 masani lamuran siyasa na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk yana ganin biri ya yi kama da mutum a masu yin fassara ko kuma masu yin bayani akan halayen buhari tun a da ba a taɓa nuna shi akan cewa yana damuwa da wannan abu da ba na shi bane da bai shafe shi ba duk da mutane su ne masa kallon kama ai baya son talaka ya sha wahala saboda haka yana damuwa da talaka shi sa baya son mai kuɗi to amma mulkinsa ya nuna cewa shi da mai kuɗi da talakan ne duk baya da wata aniya a gare su baya son talaka yanda baya son mai kuɗi wataƙila za a iya yanke masa wannan hukuncin akan yanda aka ga ana cin zarafin talaka kuma ba a yi wani abu a kai a cikin gwamnatin nan da za a ce don a fitar da talaka daga wannan matsalar yunwa matsalar rashin tsaro matsalar tsada matsalar rayuwa ta zama abin da ta zama to sai a ce yanda ba a son mai kuɗi haka ake ganin ma talakar shi ma ba san shi ake bai taɓa damuwa da kuma yana shi ya faɗa cewa ba shi da matsala da wannan zaben saka a lokacin da ya ga dama ya zama na kowa watakila daban ne lokacin kuma da yake zama ba na kowa ba daban ne to amma dai a halayensa da kuma yanda zaɓen nan ya nuna saboda eh, eh, eh, akwai jita-jita cewa baya bukatar tunubu. amma saboda watakila ba zai iya fitowa ya sa baki ba saboda shi ba dan sa baki ba ne ya ma kyala wanda baya bukata ya karba to wanda zai kyala wanda baya bukata ya karba shi baya son shi yana shugaban kasa ya ce ba ruwansa duk da baya son shi ya je karba to akwai wani abu da zai taso da zai dame shi kuma da a cikin wannan tsarin ko yayi ko bai yi ba da zai damu da shi dama kana damuwa da wanda kake so ya zama saboda kana sanya kare maka kai abubuwan da kai da eh, wato legacy ɗinka abinda ake ce legacy wato kai kai wato darajar da ka bari a wurin a riƙe maka to idan wanda baka so ma ya zo ya karɓa wanda kana tabbatarwa cewa ba zai kare maka wannan darajar ba ka yadda amma ya yi so baka damu da abin da zai biyo baya ba kenan wannan ina ganin shine hukuncin da zamu iya wa buhari cewa bai fada mu da abin da yake biyo bayan abin da ya faru ba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen hausa shamsiya hamza ibrahim haruna dauda biyu da nasiru adamu el hikaya Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.